sannan yanzu kashe mutanen da an kai ya yi shekara goma sha biyu ta gwamnatin abdulazizu da gwamnatin bello matolan mararin cikin watan ga uku ne kai maka comparing kashe mutanen da an ka kashe da waɗanda an kai kidnapping cikin shekara goma sha biyu ba a yi shi ba an kashe mutum ya yi dubu uku an ɗauke mutum ya yi dubu biyar cikin watan ga uku da kake magana sannan mu ga gwamnatin mu ba a taɓa ko tsun ba a ɗauke ba sai da mun kai wata tara. Kwamar Anas uh, bayanai sun tabbatar da cewa ko lokacin da Bello Matawalle yake gwamnan jihar Zamfara shi ma ya fita wajen jihar Zamfara ya samo ƙwararri waɗanda suka taimaka mashi haka ke wannan maganganun cewa ya ci nasarori da dama. Wasu na ganin cewa shi ma Dauda Lawan Dare ya ɗauko ƙwararri ne daga waɗansu jihohi ko kuma daga waɗansu wurare domin su taimaka mashi. Kawo man mutum ɗaya wanda Bello Muhammad Matawalle Maradon ya ɗauko daga waje. yamma mukami a gwamnati ne sai yan ainihin jihar zamfara wanda sun kasan ciwon ta sun kasan zahinta wanda sun kasan yan da ciwon al'umma jihar zamfara da al'ummar su shin kundin tsarin mulkin kasa ya haramta mutum ya je wata jiha ya dauko wani wanda yake ganin cewa kwararre ne kan bangare kaza domin ya zo taimaka mashi a matsayin shi na gwamnan jiha babu ruwanka ba layin ka bane ba sai na faɗa ma doka ba deputy gwamna sakataren gwamnati chief of staff na rantse maka da Allah da annabi in barauna ga wuri da shi da Ibrahim Matu da Munir wallahi ba su zauna a wurin Masu bibiyar kafar sadarwa ta DCL Hausa Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da tattaunawa ta musamman kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci. suna na abdullahi garba ina kuma tare da kwamar anas abdullahi tsohon kasuwa ƙauran na moda wanda aka fi sani da AA ƙaura kuma tsohon special advisor kuma spokesman to his excellency a dr bello muhammad matuwallan maradin kwamar anas ƙaura daga cikin abubuwan da ka zo da su domin a tattauna da ka yau kamar da mi da mi kake fata a tattauna a uzubillahi min sha'arji bismillahir rahmanir rahim a ah, ah, mala abdullahi wannan karo na zo da abu guda hudu wanda nake son tattauna a kansu na farko dai kira ga dauda lawan dare domin ya yi resigning ya sauka saman mulkin jihar zamfara a sai gabna saboda gaskiya ya gaza kuma ba zai iya ba so ya kamata ya resigning domin rayuwar al'umma da dukiyoyinsu ita ce abu mahimmanci ga duk shugaba kowane iri ne a faɗin duniya na biyu kira ga kabals waɗanda ya ɗauko waɗanda ba an ainihin jihar zamfara ba waɗanda ba su san ciwon siyasa jihar zamfara ba ba su san ciwon al'ummar jihar zamfara ba ba su san ciwon ma'aikatan jihar zamfara ba amma su suke ronin ɗin activities na hudar jihar zamfara na uku kira ga shugaban ƙasa president ahmad tinubu domin ya kawo mana ɗauki da agaji domin jihar mu ta taɓarɓare ta shiga cikin mawayacin hali matsalar tsaro ta kai sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh na hudu kira ga tuni tuni ga tsohon aiji na 'yan sanda a watan md abubakar tuni ga cewa report din nan wanda an ka yi ga lokacin baya lokacin mulkin mai girma tsohon gwamna ya ce ga wani lokaci ba a samu yadda za a yi gwamna bai amfani da shi ba kira gare shi da tuni da Allah da annabi ya ɗauko report ɗin ya ba da lawan dare domin mi domin ya ɗauki report ɗin nan ya yi aiki da shi domin a samu walwala wannan matsala ta jihar Zamfara. Comrade Anas Kaura bari mu ɗauki batutuwan nan daki-daki. Farko ka fara magana cewa ka zo ne domin kai kira ga gwamnan jihar Zamfara mai ci a halin yanzu Dauda Lawan Dare da ya sauka daga mukamin shi. Eh, me ya kai na wani mataki aka kai haka da haka ke wannan haka fara ire-iren waɗannan kiraye-kirayen ah, wata mala abdullahi na yi world press conference ah, da 'yan jaridu na ruta wasiku na yi petition na aika ma hukumomi na security daban-daban na ruta open letter na tura ma mr president kuma na yi tsammanin insha Allah nan ta kai watan jihar zamfara ta shiga cikin wani mawayacin hali malam abdullahi saboda compared mulkin da muka fito baya wallahi malam abdullahi jihar zamfara na cikin mawayacin hali jihar zamfara na cikin mawayacin hali na rashin tsaro jihar zamfara na cikin mawayacin hali na talauci na pobati malam abdullahi shi shugaba idan aka rantsar da shi rantsuwar da ake mai da Alqur'ani in musulmi ne za a rantsar da shi da alkur'ani in kristan ne za a rantsar da shi da bible so kuma duk in ka duba inda rantsuwa take ya ce ya yi alkawali kuma ya yi rantsuwa da alkur'anin da aka rantsa da shi cewa zai yi protecting ɗin rayuwar al'umma da dukiyoyinsu so malam abdullahi yanzu ina protecting ɗin rayuwar al'umma take a shiga a kashe mutane a yi kidnapping ɗin mutane yanzu recent just of recent shekaran jiya cikin garin bungudu an ka shiga tsundum an ka sace manyan mutane aka ɗauke su yanzu jiya maro an ka shiga shekaran jiya tsafe kuma cikin tsakiyar gari yanzu jan bako jiya ba su yi bacci ba zagaye garin aka yi dukkan wani abu wanda ka sani wanda an na abinci cikin garin jan bako barayi sun sace sun tafi da shi sun ɗauki mutane malam abdullahi na ta kiraye kiraye baya ana ganin kamar adawa ce ta siyasa ba adawa ba ce ta siyasa dauda lawan dare bai iyawa bai biyo hanyar da zai iya sai ta jihar zamfara da daidai ba dauda lawan dare baya iyawa saboda mi saboda na farko ya yi ko oho ga harkar insecurity so ya mulki da wani lawan dare zai iya wannan mulki na, na jihar zamfara compare to gwamnatin da an kai Abdulazizu ya shekara takwas dr bello muhammad matolan marano ya shekara hudu ya zama eh, shekara goma sha biyu wallahi tallahi malam abdullahi kashe-kashen da an kai cikin wata biyu da saci kidnapping din mutane da saci dukiyoyin al'umma wallahi tallahi malam abdullahi ya yi shekara goma sha biyu da mun kai to baya zamfara yanzu ba ka da halin ka ito ko tsakiyar garin guso ana zuwa a ɗauke ka to malam abdullahi wani irin shugabanci ne da lawan dari ke yi malam abdullahi mu muna wannan ne domin kishin jihar zamfara ba don adawar siyasa ba ba don wani kabilanci ba mu aji duk siyasa mu dawo mu ceci jihar zamfara ya za kai ka tafi da mulki babu jagorantaka dubiti gwamnan ka baka ɗauke shi komi ba sakataren gwamnati baka ɗauke shi komi ba chief of staff baka ɗauke shi komi ba duk wani makarabi na gwamnati baka ɗauke shi komi ba kai ka kiɗin ka kai ka rawa ka daga kai sai ka bas wa'anda ka ɗauko wa'anda ba 'yan jihar zamfara ba sun zo sun takura rayukan al'umma wa'anda ko kuri'a ba su da ita jihar zamfara to menene amfanin shugabancin wannan kwamar da anas kaura masu azancin magana suna cewa wai duka yaushe daren yayi bare a sanya loma ga hanci a lokacin da dauda lawan dare a shi jagorancin jihar zamfara har yanzu ba a wuce wata uku ba da 'yan kwanaki da sauransu haka amma kuma kai ka zo kana magana cewa cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin kake so ya gyara wata wani abu da waɗansu suke cewa kamar ɓannar da kukuka ainihin kitsa ta a jihar zamfara ta cikin shekara hudu ya kake tsammanin mutum zai iya gyara ɓanna ta shekara hudu cikin wata ɗaya ko zuwa biyu malam abdullahi in zaka tuna na faɗa maka mu da muka gaji jihar zamfara mun gaje ta da matsala uku akwai rashin tsaro sai da muka yi wata tara cir ko tsuntsu ba a sace ba ba a kashe ko tsuntsu ba sannan za zamfara sai da mun kasaita ta koma daidai kuma da abin ya dawo kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda wasu manya na koro shi tun koro abin ya dawo saboda wata manufa tasu sai da muka yi kiliyarin din shi har muka ba jihar zamfara muka yi handa oba ba mu da matsalacin tsaron da muke da shi yanzu sannan gado matsalan nan yayi shi kuma da zai kamfe da wadda lawan dari abin da ya kamfe da shi ya yi kamfe da matsalar tsaro ya ce da ya hau wuzin 24 hours har ya sati guda zai magance matsalar tsaro ta jihar zamfara muna da kiliw muna da muna da muna da bidiyoyi waɗanda ya yi kamfe muna da komi waɗanda ya kamfe kuma ba karya nan ba kuma shi ya sani kuma next time zan zo kawo maka su idan na gama hira kai plan din su duk inda ne magana kai plan ta? so ya gaza saboda ya yi alƙawarin zai magance kuma ya gaza sannan yanzu kashe mutanen da an kai ya yi shekara goma sha biyu ta gwamnatin Abdulaziz da gwamnatin Bello Matolan Maradon cikin watan ga uku ne kai maka comparing kashe mutanen da an ka kashe da waɗanda an kai kidnapping cikin shekara goma sha biyu ba a yi shi ba an kashe mutum ya yi dubu uku an ɗauke mutum ya yi dubu biyar cikin watan ga uku da kake magana sannan mu ga gwamnatin mu ba a taɓa ko tsuntsu ba a ɗauke ba sai da mun kai wata tara to kai compare ɗin wanka gwamnati ta yanzu mai shigowa da gwamnatocin da sun ka wuce wallahi tallahi ba a taɓa samun jihar zamfara an ka samu matsanancin tsaro mu aka samu matsanancin rashin tsaro aka samu mugunyan matsalar ta faru irin watan ga uku ba to me yake saman mulki he have to resign amma ka ƙi sauraron 'yan siyasa ka ƙi sauraron ma'aikata ka ƙi sauraron 'yan jiha ka ƙi sauraron cabinet ɗinka kai ka kiɗin ka kai ka daga kai sai ka bal ya za a yi matsalar tsaro ta jihar Zamfara ta kai ƙarshe. Kwamar Anas uh, bayanai sun tabbatar da cewa ko lokacin da Bello Matawalle yake gwamnan jihar Zamfara shi ma ya fita wajen jihar Zamfara ya samo ƙwararri waɗanda suka taimaka mashi haka ke wannan maganganun cewa ya ci nasarori da dama. wasu na ganin cewa shi ma dauda lawan dare ya ɗauko ƙwararri ne daga waɗansu jihohi ko kuma daga waɗansu wurare domin su su taimaka mashi ya zo ya gyara ɓannar da ake cewa ku kun yi a lokacin da kuna gwamnati. Malam Abdullahi bari maka fashin baki Dr. Bello Muhammad Matawallan Marado da ya zama gwamna sakataren gwamnati dan ƙaura ne head of service dan gwamini chief of staff dan guso ne commissioner for local government and chieftaincy affairs dan bakura ne commissioner finance Ɗan gusau ne um, mai deputy gwamna ɗan gusau ne sannan commissioner justice dan kauran namuda ne um, uh, duka mukaman ga wa'anda ake ji da su wa'anda su ne ke taimaka ma al'umma a siyasance jihar zamfara local government by local government da kabila muhammad matawallan maradun ya yi su kai comparing din wannan sannan ka faɗa min finance ba ta da alaƙa da ɗan wanda ba dan jiha ba ko mutum ɗaya amma yanzu sa finance shi a commissioner finance shi a famsec finance shi a duka baka taba account sai da barau dan naija ne barau ma'azu shi a sa economy and finance commissioner bai da ba commissioner local government babu famsec duk shi a su sannan ba duk account din da a jihar zamfara yake sai ka rubuta ma barau dan naija ne sannan in ya gama maka walakanci da iko in kan nemi naira dubu goma wadda za ta activities na jihar zamfara don kauce ma wasu matsaloli ko ya rubuta maka dubu biyu ya baka sannan ka ce ka yi amfani da ita kawo man mutum ɗaya wanda bello muhammad din maradon ya ɗauko daga waje yamma mukami a gwamnati ne sai in ainihin jihar zamfara wanda sun kasan ciwon ta sun kasan zahinta wanda sun kasan inda da al'umma jihar zamfara da al'ummar su ke musu ciwo su ya ɗauko ya dasa yasa su jihar Zamfara shi yasa mun ka samu magance matsalar tsaro ta jihar Zamfara so amma shi yanzu bari in faɗa maka munir baba PPS ne dan katsina ne sannan baro ma'azu wanda SA economy and abin nan ne and finance dan Niger ne sannan akwai Ibrahim Matu dan Kaduna ne wayanga su ne cabals deputy governor deputy gwamna sakataren gwamnati chief of staff na rantse maka da Allah da annabi in barauna ga wuri da shi da Ibrahim matu da Munir wallahi ba su zauna a wurin sannan babu abin da sun ka sani kan issue din jihar Zamfara daga shi sai wa'yan baro din da wa'yannan kabals din wa'yanda su kaɗai sun ka san abin suke yi wanda bai san ciwon jiha ba ta ya za a iya magance matsalar tsaron jihar Zamfara ta ya za a iya magance matsalar poverty ta jihar Zamfara wanda ko ƙuri'a bai da ita ba dan jiha bane bai san zai jiha ba bai san yadda an kai ba ba su sun ka zabe shi ba ya aje wa'anda na zabe shi wa'anda na sacrifice wayanda suka kashe dukiyarsu wanda na kashe su ya aje su ya dauko su kabal ya sa su shin kundin tsarin mulkin kasa ya haramta mutum ya je wata jiha ya dauko wani wanda yake ganin cewa kwararre ne kan bangare kaza domin ya zo taimaka mashi a matsayin shi na gwamnan jiha babu ruwanka ba layin ka bane ba sai na faɗa ma doka ba so amma ka sani activities na siyasa ta jihar Zamfara yana hannun kabals ironin din abin nan ne rayukan al'umma na hannun kabals kabal ka siyasa jihar Zamfara suka kula da finance suke kula da da insecurity suke kula da komi shi yasa komi na jihar Zamfara ta barbare kana magana cewa kana roƙon gwamnatin tarayya ta kawo dauki a jihar Zamfara Ah, me ya sanya lokacin da kuna gwamnati ba ku nemi ɗaukin gwamnatin tarayya ba domin ganin cewa kun kakkaba duk waɗannan matsalolin na tsaro da sauran matsalolin da ke addaba jihar Zamfara ku ta yi ku ba jihar Zamfara salin alin ba tare da tana da wata matsala ba sai yanzu da sabo gwamnati ta ansa kuke nema ku yi mata katsalandan. Am in za ka tuna mu ko mun ka ɗoki mu ko mun ka safin ragamman ta ‘yan nan. Saboda lokacin da Tabelu Muhammad Matuwallan Marado ya anshi gwamna yana jam'iyyar PDP. Harka ta taɓarɓare jihar Zamfara ba mu da mahitar da za mu samu jami'an tsaron ko kuma mu da mahitar da za mu samu magance akan wannan ya ɗauki matakin sauya jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc domin ya samu intervening na federal government duk abin da yake so a bashi a bashi na harkar tsaro domin su zo su magance matsalar tsaro ta jihar Zamfara ka ko ga mun yi kokari iya yanda an kai kokari dan haka wannan magana dole mu kira mu rayukan al'umma a gaban mu da su na jihar Zamfara shi yasa muka ruta open letter muka tura ma Mr President domin mi domin federal government ta intervening ta kawo dauki ta kawo ɗauki saboda al'ummar jihar Zamfara na cikin matsala al'ummar jihar Zamfara na cikin hali domin ta turo mana da, jami'an tsaro domin gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dari ya kasa bai iyawa don mi domin su yi domin a magance matsalar da ke faruwa ga al'umma take addaba su na kashe kashe da ɗauke mutane. Kana magana cewa akwai tsohon janar na soja janar Ali Gusau wanda sananne ne a Najeriya akwai tsohon babban sufeta 'yan sanda na Najeriya MD Abubakar shi ma ɗan jihar Zamfara ne shi ma janar Ali Gusau dan jihar Zamfara ne kana magana cewa kana roƙon su da su kawo ɗauki ma jihar Zamfara domin ta samu ainihin a tsaro ya inganta a jihar Zamfara wani ƙara haske za ka yi dangane da shi wannan kira da kake ga waɗannan dattawa na jihar Zamfara amma Abdullahi ina kira kuma ina roƙo saboda mi saboda mu aje siyasa gaba ɗaya mu dawo mu cece jihar Zamfara MD Abubakar tsohon inspector general ne na 'yan sanda ina ganin ɗan jihar zamfara ne sannan cikakken ɗan jihar zamfara ko ba komi akwai inda ya ba jihar zamfara gudunmuwa sadda ya aiji ya kawo police secondary school a jihar zamfara wadda tana nan al'ummar zamfara suna amfana da ita so kiran da nake yi ga rai a matsayi ne na tsohon ɗan sanda shugaban 'yan sanda dan Allah dan annabi ko 'yan sanda nawa yake so na san zai same su idan ya requesting saboda mi saboda jiha ta yi ta samu zaman lahiya ta tsayu da kanta kamar da sauran jihohi na tsayu da kansu ina kira gare ne taimaka mana ya kawo mana dauki ya turo mana jami'an tsaro su zo a shiga lungu da sako domin magance matsalar tsaro ta jihar Zamfara akwai report hannunai wanda ya yi lokacin da yana shugaban kwamiti na security lokacin matawalle ya kakkaɓe ke shi ya ba dauda a yi umfani da shi domin magance matsalar tsaro ta jihar Zamfara sannan kira ga babanmu janar Ali Gusau dattijo dan Allah dan annabi tun da shi tsohon janar ne kuma duk sojan da an Najeriya babu mai iya gardantawa ko musanta janar Ali Gusau cewa babban mutum ne kuma yana iya magance abu idan ya tashi dan Allah dan annabi su haɗa kai su yi join hand together su yi requesting ko soja miliyan yake so a jihar Zamfara a Najeriya na san za a iya bashi su dan Allah dan annabi ya taimaka mana da shi da tsohon inspector general na 'yan sanda su taimaka mana su kawo mana ɗauki ga jihar zamfara a kawo ma'aikatan tsaro a shiga a yaƙi wa'annan bandittiri da suke ta addabar jihar zamfara suke ta al'ummar jihar zamfara domin mu domin mu samu zaman lahiya saboda mi saboda suna da hanyoyi a matsayin su na shugabannin tsaro in sun ka rike domin bi domin yan ainihin jihar Zamfara ne kuma in sun kai haka sun nuna suna kishin yan jihar Zamfara sun nuna suna kishin al'ummar jihar Zamfara kuma al'ummar jihar Zamfara su ne a gaban su kuma al'ummar jihar Zamfara za su yi alfahari da su to kira da nake dan Allah dan Annabi su taimaka ma jihar Zamfara ba wai su taimaka ma wani ba al'ummar jihar Zamfara za su taimaka mu domin a samu sauki ga wannan al'amari da ke faruwa lokacin da kuna gwamnati kuma kun sha fama da matsalar tsaron nan da kake ta magana a kai ku nemi tallafin waɗannan dattawa na jihar zamfara ba mun nema duk abin da ake iya yi mun yi kuma shi yasa muka samu nasara muka samu succeeding na harkar insecurity ta kauce ga lokacin da muna mulki so duk abin da muke iya yi mun yi mu yanzu abin da yasa kaga muna kira gare su mun mu aji siyasa ka kalli bayani na ce maka mu aji siyasa kira ne nake yi su taimaka mu al'umma jihar zamfara ba a siyasance nake wannan magana ba tasu ina magana ne na su kawo mu al'umma jihar Zamfara dauki bisa ga halin da Zamfara take ciki a matsayin su na tsohin waɗanda sun karike mukaman jami'o'in tsaro to dan Allah dan Annabi su taimaka mana kira ne nake yi wannan Malam Abdullahi wani sako ko kira gare ka ga gwamnatin jihar Zamfara da daukacin al'ummar jihar Zamfara am kira na ga da lawan dare shine ya duba mulkin demokradiyya yana da bambanci da mulkin banki mulki ne ake yi na siyasa al'umma yake wakilta al'umma yake shugabanta yanzu ka duba ɓannar da ta faru jihar zamfara baka da kwamishinoni baka da hukumar zartawa ka te ka approving ɗin kwangila ta biliyan takwas wanda doka miliyan hamsin ta baka dama ka yi approving ka ba da awon leta a fara aiki babu kwamishinoni babu komi shin jihar zamfara idan ba mai kira da tabdau da lawan dare ya sauka ba wani kira za mu mai ma'aikatan jihar zamfara kutuna watan mu arba'in da shida muna biyan ku albashi babu rana guda ko wata da mun ka tsallake sai aka san wata biyu da an ka samu ga lokacin da an ka zamu handu over saboda wasu matsaloli da an ka samu amma kuka je kuka yi alkunut yau watan dauda lawan dare hudu ana bashi albashi daga firar nan ana bashi kuɗi bai maku albashi ba kuma yana ba ku rabin albashi ina yaka kai kuɗin sannan ba ku hito kun kame sallah alƙunut ba ya kamata ma'aikatan jihar zamfara ku hito inda gaske kuka koyi madoda lawan dare alƙunut na Allah ka isan muku bisa ga zaluncin da ya muku na riƙe muku albashi ya karkatar da kuɗin ku ba ku san inda sun ka ta ba saboda wancan karo ko yi alkunut amma yanzu ba ku fito kun kai alkunut ba bisa ga halin da kuke ciki na garari na wahala ba ku da albashi kuma ana ba gwamnatin jihar Zamfara albashi amma gwamna ya ƙi ku sannan 'yan siyasa 'yan PDP ba ku da balu ba ku da balu ga gwamna lawan dare kafar sun yi ku daraja su ka activities din siyasa Suke ke ronin din siyasa ssg bai da balu chief staff bai da balu deputy gwamna bai da balu duk wani cabinet nashi bai da balu kuma bai iya matsa shi ya shi shawara kan korayen al'umma jihar zamfara is only cabals wa'anda ba an ainihin jihar zamfara ko ƙuri'a ba su da ita irin su manir baba wanda a pps irin mu Azu. irin su Ibrahim Matu su adda su awwan abu duk su ka juya al'umma jihar Zamfara suna sa su cikin wanga kangi da hali to kira na ga ma'aikata ku to ku yi alqunut wanda Allah zai isan muku garo da lawan dare sa ga rashin biyan ku albashi Hausa Hausa Hausa Comrade Anas Abdullahi Kaura kenan a mai magana da yawun tsohon gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matawalle da muka gana da shi a daidai wannan lokaci sunana abdullahi garba jani daga nan dcl hausa da na jagoranci wannan tattaunawa ku tare mu a lokaci na gaba dcl hausa hausa hausa